comrade ayuba waba yanzu ka kira taron manema labarai ko menene dalili eh mun kira taron manema labarai domin mu janye ko kuma mu dakatar da wannan yajin aiki da muka fara yau kwana hudu da suka wuce kuma abin da ya kawo ga haka kamar yadda na faɗa shine mun samu tattaunawa da gwamnatin tarayya kuma dama bukatar mu shine wannan kwamiti da take tattauna sabon tsarin albashi ta dawo ta gama aikinta domin a samu a ba da wannan sabon tsarin albashi kuma alhamdulahi kamar yadda na faɗa mun riga mun samu wasiƙa da tabbaci akan cewa kwamitin nan za mu yi mitin ran hudu da kuma biyar ga wata to muka ga cewa bai dace ba kuma a ce an je wannan taro tunda bukatun da muka nema kenan bai kamata a je an je wannan taro ana kan yajin aiki ba ya kamata a bada fili da kuma fifiko yanda za a tattauna cikin tsanaki yanda kuma za a samu fahimta so kamar yadda na faɗa dama abinda muka nema kenan kwamiti nan ta zo ta gama aikinta domin a tura report din zuwa wurin shugaban kasa kuma a ga yanda ma'aikata za su samu gajiyan wannan sabon albashi kuma alhamdulillah an samu wannan to shi yasa muka kira taron mana da labarai yau duka. dukkanmu shugabannin kungiyar kwadago na najeriya muka ba da wannan sanarwa akan cewa wannan yajin aiki an dakatar da shi daga yau to shi kenan ba za a ƙara ci gaba ba ko da bayan taron ko yaya ke ne yake nufi eh to ai dama yajin aikin kamar na na jan kunne ne kuma da muka ja kunne mun ga cewa dama yaro in yana jin yunwa dole sai ya dan kuka kuma mun dan ja kunnen mun ga kuma an nuna damuwa da kuma an sa himma a cikin abin so bisa ga haka muka ga ya kamata a dakatar watan an jingine wannan yajin aikin na wani dan lokaci mu ga yanda abubuwa za su kaya kuma mu ga cewa yanda za a samu biyan bukata akan wannan sabon tsarin albashi kuma kamar yadda na yi bayani jihohi da yawa wanda da gwamnonin suna cewa a ba za su iya biya ba suna jan kaban baya na ga da yawa sun bada sanarwa kan cewa fa duk abin da aka gudanar za su biya har wanda ma baya biyan albashi gwamnan kogi na ga a jarida yau ana cewa ya ce zai biya tsarin albashi amma ba nan take ba duk wanda yake da sauran rina a kaba watan bai samu ya biya albashin ma'aikata ba kaga ko lallai sai ya yi clearing din wannan kafin mu yi gaba kuma shi yasa muke kira da babban murya da mu duk inda ake da irin wannan matsalolin su ci gaba da yajin aikin amma muka ga cewa ba za mu yi 'yan najeriya adalci ba idan aka yi haka duk inda ma'aikaci bai samu albashinsa cikakke ba mun ce dama su ci gaba da yajin aikin nan sai fa an samu biyan bukata amma muka ga cewa to tunda abin da musabbabin abin da ya sa muka shiga wannan yajin aiki shine a gama report amma lallai za mu yi waiwaye wa'annan jihohin domin lallai fa lokaci ya yi da ma'aikaci zai samu fifiko kuma a kula da matsalansa